VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba sha uku ga watan Yuli na shekarar da ashirin biyu Bayan labaran duniya za a ji cewa kasashen Ghana da Cote d'Ivoire sun goka bisa ga ci gaba da tsaye da farashin koko da kamfanonin nahiyar Turai ke yi. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon 'ya mace na Aisha Ma'azu. sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan ga Baba Yakubu Makeri da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Ukraine ta faɗa a jiya talata cewa an kashe 'yan ƙasar Rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin Ukraine. moscow ta musanta wannan ikirarin tana mai cewa an kashe fararen hula bakwai kiev ta ce harin da aka kai a garin novakhovka da ke yankin kaisin ya zo ne bayan da amurka ta bai wa ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda ukraine din ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai bisa sakamakon sashen makaman roka da da mu makiyan sun yi asarar mutane 52 da na'urorin harba makamai masu linzami da motocin sulke guda bakwai da wasu motoci da ma wurin zuba harsashe na garin novakahufka in ji rundunar sojan kudancin ukraine a cikin wata sanarwa yankin da ukraine ta kai farmaki shine wanda rasha ta kwace bayan da ta kaddamar da mamaya a ranar 24 ga watan fabrairu tare da damar shiga tekun bahar aswad yanki mai matukar muhimmanci A jiya talata sabuwar ministar harkokin wajen Faransa ta ce akwai 'yan makonni kalilan da za a samu daman farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da manyan kasashen duniya ta shekarar 2015 kafin damar ta kubuce. Yayin da take magana da 'yan majalisar dokoki, Catherine Colonna ta ce a halin da ake ciki yanzu batun ba zai yiwu ba ta kuma zargi iran da yin amfani da dabarun jinkirta batun da kuma komawa kan matsayar da aka amince da ita a baya a tattaunawar da aka yi a doha a farkon wannan wata yayin da take ci gaba da shirin inganta sinadarin uranium lokaci yana kurewa dole ne ta hiran ta fahimci hakar inji ministar ta kara da cewa zaben tsakiyar wa'adi na amurka zai kara dagula batun kulla yarjejeniyar a makon da ya gabata wakilin amurka akan tattaunawar maido da yarjejeniyar ya ce iran ta ƙara bukatu da ba su da alaka da tattaunawa kan shirin na nukuliya a sabuwar tattaunawar da ta yi kuma tana samun ci gaba mai ban tsoro kan inganta sinadarin uranium labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugabannin eritrea da somaliya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare akan batutuwan tsaro zaman lafiya diplomasiya da kuma siyasa an cimma yarjejeniyar ce da shugaban kasar eritrea isaias afwake da shugaban somaliya hassan shak mahmud suka kammala ne bayan ziyarar kwanaki hudu da sabon shugaban somaliya ya kai a birnin asmara a cikin yarjejeniyar fahimtar juna mai kunshe da batutuwa guda bakwai da aka fitar a jiya talata shugabannin biyu sun amince da inganta haɗin gwiwa a fannin tsaro domin kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali har ila yau sun amince da ƙarfafa haɗin gwiwar diflomasiya da siyasa don kare kai da ciyar da muradun ƙasa gaba da inganta dangantakar da ke tsakanin al'ummominsu afuwaki da mahmud sun ce yarjejeniyar da suka sanya wa hannu ta dogara ne akan alaƙa ta tarihi da 'yan uwantaka da kuma muradun bai ɗaya da suke da ita da kuma sanin cewa nasarar yaƙi da ta'addanci a somaliya wani sharaɗi ne na samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da tsaro ba kawai a somaliya ba har ma da yankin ƙuryar afirka kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko kasashen ghana da cote d'ivoire sun koka bisa ci gaba da tsaye da farashin koko da kamfanonin chocolate na nahiyar turai ke yi abin da suka ce yana mai da hannun agogo baya a kokarin kasashen biyu a kokarin da kasashen biyu ke yi wurin inganta rayuwar manoman koko koke-koken kasashen da suka fi yi noman koko a duniya na zuwa ne biyu bayan masu sayan koko sun rage wasu kudaden ingancin koko wato koko premium da suke samarwa manoma Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana. Shugaban hukumar samar da koko a Ghana, Joseph Buahin Edo, ya bayyana cewa rashin tabbatar da farashi mai kyau ya sanya manoman koko a kasashe bin cikin matsanancin talauci, abinda kasashe bin wato Ghana da Cote d'Ivoire ke bukatar da a sake duba. Mr. Edo na jawabin ne yayin wani taron masu ruwa da tsake bisa harkar koko a Accra babban birnin kasar Ghana. Shugaban ya ce, ya zamo tilas mu sayar manakiyar turai koko kan farashin da suka tsaida mana abinda ba zai yi taimako ba. Mun yi imanin cewa Ghana da Cote d'Ivoire ce kasashe biyun da ke fitar da koko mai inganci a faɗin duniya tun shekaru aru-aru da suka gabata kuma sai ana kimanta ingancin koko mu ta hanyar samar ma kasashe biyun da wasu ƙarin kuɗaɗe sakamakon ingancin koko su wato koko quality premium amma akwai damuwa sosai a ga cewa an rage yawan waɗannan kuɗaɗen a yanzu in ana fuskantar karancin koko a faɗin duniya farashi na kasa kazalika in koko ya bunkasa farashi na kasa yace ce ya kamata a yi bincike sabida bisa tsarin kasuwanci a duk lokacin da aka fuskanci karancin kaya to farashin sana zuwa sama amma koko ba hakan ba ne. When there is surplus in the market price are down, when there is shortage price are down and this informs us that there is some kind of deliberate attempt to keep prices. Mr. Buahin na bukatar da kasashen nahiyar Turai su musanya kokarin da manoma ke yi gurin samar musu da kuɗaɗen da suka dace maimakon rage farashin koko. Sai dai ko Malam Sa'idu Sulaimana Bomba mai nazari bisa harkar koko a Ghana ya ce matakin da masu sayan koko ke ɗauka na rage kuɗaɗen da ake samar ma manoman koko ya ƙara sanya su cikin kuncin rayuwa sosai. Ka duba karkarar mu Afirka gama musamman Afrikos eh, da Ghana. Yawancin manoman kaga kamar talakawa ne isa filiyan kwaliti koko yana taimaka musu Wani biya su ah, to yanzu aka zo aka ce za ciki gaskiya zai kawo matsala musamman lokacin da ake ciki batun covid ga da batun yanayin yakin ukraine da russia ya bar wurin fertilizer suna samun matsala akwai taimako wurin eh, da gwamnati ke musu wurin fertilizer duka na jin yanzu gwamnati wuri ya karfi shi ma ya dan janye kaɗan ke bari farashin fertilizer duka ya tashi ya ji sama su ya kamata su sai abin su a gwamnati taimakon da ke musu ya dan rage hannu shi sa ina jin in an ce za da wannan farashin da ake dora musu kan premium kukun nan ina jin farmers za su samu matsala sosai sosai kisa ni dai a ra'ayina ina ga da adibashi da zai taimaka musu kwarai wannan talakawan zai bar su masu iya su samu abubuwan da za su sai misali wurin fertilizer da yawan wasu input da suke a wurin farming nan zai taimaka kwarai kasashe bin dai sun jaddada cewa za su ci gaba da matsawa masu sayan koko daga kasashen turai lamba domin ganin an inganta rayuwar manoma a kasashen wani rahoto da bankin duniya ya fitar a baya-bayan nan ya bayyana cewa fiye da kaso biyu cikin uku na manoman koko uku a kasashe biyun na rayuwa ne da dalan Amurka da senti ashirin a kowace rana. Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. talata kwamitin majalisa da ke binciken tarzoma da aka yi a ranar shida ga watan janairu a zauren majalisar dokokin amurka a shekarar da ta gabata ya yi zargin cewa tsohon shugaban kasa donald trump ya tayar da tarzoma ta hanyar mika goron gayyatar tashin hankali ga magoya bayansa da su zo washington don kokarin hana tabbatar da nasarar da joe biden na democrat ya yi a zaben shekarar 2020 kwamitin ya ce sakon da trump ya fitar da safiyar ranar 19 ga watan disamban shekarar 2020 ta twitter ya zo ne bayan da ya yi watsi da shawarwari da masu bashi shawara a fadar white house suka yi masa na cewa ya amince da ya faɗi zaɓe kuma babu wata shaidar magudi da za ta iya sauya sakamakon zaɓen a maimakon hakan bayan wata doguwar ganawa ta ɓatanci da aka yi a fadar white house tsakanin mataimakansa da ke goyon bayan ya ci gaba da yunkurin juya sakamakon zaben da kuma waɗanda suka ba da shawarar amincewa da rashin nasara trump ya wallafa a shafinsa na twitter cewa a bisa ƙididdiga ba zai yiwu ba a ce ya faɗi zaben shekarar 2020 za a yi wata gagaruman zanga-zanga a dc a ranar 6 ga watan janairu kuma zai kasance na tashi hankali in ji trump kwamitin ya nuna wasu kananan hotunan bidiyo daga wasu 'yan shemun trump suna kira ga sauran mabiya bayansa da su haɗu a washington don ƙoƙarin hana majalisa ta tabbatar da biden ne ya lashe zaɓe a ƙarshe 'yan rajin kare haƙƙin bal'adama sun buƙaci gudanar da binciken gaggawa a kan rahoton da ke zargin wasu zaratan sojin birtaniya da kashe wasu mutane da ake tsare da su da ba su da makamai a wani yanayi mai tattare da shakku yayin yaƙi da ayyukan ta'addanci a afghanistan shekaru goma da suka gabata a jiya talata wani binciken bbc ya yi nuni da wasu sabbin takardun soja da ke zargin kashe mutane 54 ba bisa ka'ida ba a lardin helmand da ke kudancin afghanistan da sashen sojan sama suka aikata wani rukunin zaratan sojin birtaniya zargin aikata laifukan yakin ya faru ne tsakanin shekarar 2010 da 2011 lokacin da dakarun birtaniya suke ci gaba da yaki da 'yan ta'addan taliban tare da kawayensu a ƙasar da ke kudancin asiya. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Ya raba mun ta kaka, ya raba mun ta kaka, kai maza ku bare na mata. kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne su mata iyayen mu ne su so son ka kaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka yaye mu mata so son ka koye mu mata so son ka cishe mu mata so son ka shashe mu mata almo ka girma almo ka girma a gaida mata to gaida mata Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantun wannan rana, mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Aure shine tubalin gina dukkanin wata al'umma ingantacciya, amma sai dai kuma ana yawan samun matsaloli tsakanin ma'auratan wanda a mafi yawan lokuta yake karewa akan mata. a dalilin haka ne sa wata kungiyar da ke cin moriyar tallafin al'ummar kasar amurka usaid a niger mai suna girma ta samar da wani tsari na kafa makarantar ma'aurata da zimmar dakile irin waɗannan matsalolin da ke addabar iyali tsarin da ya samu karbuwa matuka a cikin al'umma wanda a sanadiyar haka gidaje da dama a yanzu sun manta da abin da ake kira matsala yaji ko mutuwar aure kuma abokiyar aiki tamar abari daga jihar da magaran ta samu zantawa da mai kula da sashen makarantar madam habu hadiza malam hamza muhammadu mai ba da horo a makarantar da kuma aisha haruna wata daga cikin waɗanda suka samu horo a makarantar ta ma'aurata da ke garin dungas ai sauraro lafiya Malama Hadiza ta fara da bayani a game da ita wannan makaranta. CRS da bangaren projen ta girma burinta ta kyautata ma al'umma masu karamin hali. Kuma ita CRS bangaren proje girma cikin tsarin aikin ta sai ta kirkiro wani aiki na bangaren makaranta ma'aurata gidan iyali mai shituwa. Shi dai wannan gidan iyali mai shituwa gida ne wanda kowa ya sanya inda da kwabarin ciki akwai walwala ba matsala ba tashin hankali tsakanin ma'aurata. Ta kirkiro wannan fasaha don ta taimaka ma al'umma bangaren ma'aurata wannan makarantar ma'aurata makarantun ne ne wanda seres da bangaren projen ta girma ta kirkira a cikin garuruka kenan garuruka ne ta ɗauka da farin dai ta dauki garuruka da ta dauki garurukan aka kuma bi aka yi waye ma mutane kai bisa san menene muhimmancin wannan makarantar ma'aurata makaranta ce wanda ta kunshi ma'aurata kadai sai aka dauki mushani aka ba su horo bisa yanda ake gyara zamantakewa da za a gyara shawara tsakanin miji da mata dan a magance matsaloli tunda an gano akwai matsaloli karamcin shawara tsakanin ma'aurata kenan an ba su horo bisa yaya ne za a yi a janyo hankalin juna a yi shawara a magance matsala an ba su horo bisa abin da ya shayi kiwon lahiya ci maka me ya kamata mace ta ci wanda zai wadatar sheta me ya kamata a ba yaro duka an ba su horo bisa wannan an ba su horo bisa yadda za su yi tattalin arzikinsu bisa yadda za su yi yaƙi da alloba kan alloba ta zo me ya kamata mu a matsayin mu na aurata ma'aurata an ba su horo bisa jagoranci me ya kamata mu a matsayin mu ma'aurata wani tallafi ya kamata mu kawo mu a garinmu wani tsafta gari ya kamata duk mu dafa mu tare wani gyaran asibiti duka ya kamata mu mu shawara mu gyara mu kama mu gyara tare an ba su horo kuma bisa tsarin iyali a galgashance wanda ita projet seres ta ta kirkiro tsari ne wanda ba sai kashe likita ba ba mu ce na likita bai yi ba amma shi a galgashance ne shi ma akwai fusa'o'i wanda aka koya musu su koya mutane a yi tsarin iyali makarantun sun shafi gundumar magarya da ma na mata mai inda yanzu haka abin ya bunƙasa fiye da yadda aka fara shi tun farko da warin dai da muka wara a cikin gari 44 muka wara yanzu alhamdulillah an ga ci gaba muna da gari 577 wanda a ja a gundumar magarya da dungas muke da wannan makarantun ne kuma duk garurukan nan suna da mushanni kuma kowane mushanni a cikin makarantun nan suna da lakwaloli da muka buɗe ba lakwaloli ba kamar kishiyoyin lakwaloli da muke da a'a runguna ne muka yi wuri ne aka keɓe na sirri na ma'aurata wanda shi kowane mushe in an baka horo an baka kayan aiki ana basu kayan aiki ana baka wasu tabarni ana basu littafafai ana basu butoci ana basu kayan aiki wanda su ma in Allah yarda za su taya su yi runhu a garin su janyo wasu kenan kowane zama ma'aurata goma ne ake fara ɗauka sai a zo a zamna cikin wannan makarantar tsawon sati takwas ana koya muku darasin nan da na faɗi muku in aka ida sati takwas sai a yaye su sai a ƙara ɗauko wasu kuma ma'aurata goma su ma tsawon sati takwas menene burin furoshi girma garin kowa ya samu ilimi mm, bisa wannan hutawoyin Malam Hamza na daga cikin malamai masu ba da horo a makarantar ma'aurata ya ce lallai sai miji da matarsa suke ɗauka. Eh, rumfuna ne muka wale wanda muke ɗaukan dan makarantar ba ma ɗaukan namiji daban. Gwabro misali mu ma ɗaukan gwabro. Kuma ba ma ɗaukan mata gwabruwa sai mun samu namiji da matar shi. Sannan mu zo mu zamnar da su a wannan rumfa mi wannan tattaunawa tare da su akan zamantakewa yadda Allah da annabi suka shimfiɗa. Sannan kuma cikin zamantakewa tamu shi gwabro da mace da namiji da muka haɗa su suka zo gaskiya alhamdulillah sai mu ce Allah ya saka wa su su madan hadiza da suka yi haka dan ba karamai jan hankalin mutane ba suka yi dan abin hikimar anan abin da mutum zai duba inda namiji kadai aka ɗauko aka ba shi labarin yanda mace ta masa za ta yi mishi a wajen zamantakewa ta aure in ya gaya wa matar kamar yana so ne dai ta kyautata masa wanda kuma in matar kadai aka kawo aka bata darussan idan ta gaya wa mijin yadda shari'a ta ginda ayi gani zai yi kamar ta dora masa wani nauyi sai aka ce a kawo su su biyun a hada su kowa a gaya mishi ji maganar ba tashi bace ba ta ta bace ba ta bace magana ce daga Allah subhanahu wataala da manzon shi bangaren matsala kuwa ɗari-ɗarin da mutane suka nuna lokacin farkon abin shine kawai za su iya cewa sun fuskanci wata matsala kusan ma a yanzu sai mu ce ma ba da matsala tunda duk wanda ya samu labari kafin zawa kai shi kowa ko kowa yake a shigo da shi cikin wannan makarantar to amma matsaloli daman wanda muke dan samun kalubale yani kamar daga zawwa lokacin da mutane za su zo farkon zawwa amma yanzu da aka san amfanin abin a gaskiya yanzu babu da wata matsala game da wannan don har a yanzu ma muna da mutanen da suke ta kokowar a ce sun samu wannan horo ɗin insha Allah a saman ita wannan makaranta ta ma'aurata kamar gidan iyali mai jituwa. To da da farko muna haɗa ma'aurata kamar mutum bakwai ma'ana namiji da mace mutum bakwai to amma yanzu mun kara yana kaiwa har goma ma saboda bukatar masu san abin. To kamar wajen bada horo mukan sawa awa biyu ne muke sawa saboda yanayi na uzuri sannan kuma ba da darussan a takaice yana karasawa sawa zumuɗin gobe mu yi za mu gani sau biyu a mako. Malama Aisha Haruna wadda ta fito daga garin Dingas tana ɗaya daga cikin wadda ta samu wannan horo na makarantar ma'aurata. Ta kuma ce ta ga sauyi sosai a cikin rayuwarta ta aure tare da iyalanta da mijinta da kuma kishiyarta. Gaskiya na makaranta lokacin da bamu santa ba nan gaba ma hawara tare da madam ba ma zama lahiya da mu da 'ya'yanmu amma yanzu aka sa mu cikin makarantar nan idan hatta ake mana kalkuje ko a saida ko muka ce kai in menene ma ko ma gani amma yanzu gaskiya abin ya yi amfani ya ci gaba sosai an samu ci gaba muna shawara tare da mazajenmu tattalin arzikinmu kula da lafiyar yaranmu ina da soba da ko lahiya batta lokacin da mai gaban makarantar wannan yi mu bi baka kula ba da mutum ko aikin wannan sai dai kawai ka bar mutum yayi amma yanzu da muka samu wannan makarantar wannan ta ma'aurata gaskiya yanzu in ka shiga gidanmu baka ce wannan ita ce mai baki wani ita ce mara da baki ko mun mu a ɗaya. yaran ma an ka shiga gidan ba ka ce ba ɗiyan watan ne ko ɗiyan watan ne ko sati za ka yi ba gaya ma ba aka yi kuma yanzu haka gidan makaranta ce ma sallama kullum muna tare da jama'a duk mu ba mu kwatanta musu kuma kowane hima da kaɗan kaɗan muke janyo a hankalin duk kowa ya gane. Wannan tsari yana taka rawa sosai wajen zaman lafiya a gidajen aure da ma cikin al'umma. Can da aka gwada an ga ci gaban shi kamar da yadda suka faɗi ci gaba gaskiya yanzu in kuka shiga karkaran magarya sai kun ci alhamdulillah kuma kullum ban mu gajiya muna ma masu hannu da shunin mu muna ma CRS ESID gaskiya muna musu godiya. Tunda da warin da muka je mu ma yanzu suka faɗi cikin garuruka mun samu matsaloli da dama sai a ce to wannan sabon addini ne suka kawo muna. sai a yi ta shanyewa yanzu daga baya da mutane suka ga muhimmancin abu abin kun ga dai na gaya muku da ikon daga makaranta 44 yanzu 577 wuce kuma har yanzu akwai masu nema a zo a kara musu mun ga sauyi da in kuka zo kuka zamna haka mu je cikin garuruka mu mushannin karkara mu je mu ci a huto taro maza da mata wallahi da da wuya ka ga maza da mata a zo a zamna wani guda to mai sauraro A nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau, amma idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma tamar abari da ta taya ni da wannan hira da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu da ke cewa muni lafiya. A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. Zan fara jaridar na wannan makon ne da jaridar ekonomi ta kasar da hudu kamaru an da ta fahimci mana cewar kwamitin da ke lura da gandun daji a kasashen lafiyar afirka ta tsakiya sun fara gudanar da waɗansu ne kwakwab da suka fitar da rahotonsu na ƙarshen shekaru 2021 zuwa 2022 cewa yawaitan yanke itace da ake yi a manyan tsaunuka da suka hada dajin kasar congo brazzaville da kuma kasar jamhuriyar kamaru har da kasar afirka ta tsakiya bangi wannan dajin zai iya fuskantar waɗansu barazana na canjin yanayi anda yanzu haka wani dajin ne kwaɗe tilo yake da manyan itatuwa a lafiyan afirka da tafiya sai kuma jaridar da shu'ani ita kuma cewa ta yi kungiyar masu sana'ar taxi a garin bakusan da ke kasar jamhuriyar kamaru sun fara wani yajin aiki da sai baba ya gani kasancewar suna bukatan gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da ta biya musu waɗansu muradinsu in ba haka ba ba za su tsaye da wannan yajin aikin ba amma halin da ake ciki a yanzu haka yajin aiki ya janyo waɗansu matsaloli na kasara harkokin kasuwa a a faɗin jaridar kabrun tribune ta ƙasar jamhuriyar kamar ita kuma ta gwamnata mana cewar hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na ƙasar jamhuriyar kamar sai ta yi e, ta ci gaba da fara haɓaka ayyukanta a faɗin ƙasa ana ta ce za ta gudanar da aikinta na babu sani babu sabo a faɗin ƙasar na jamhuriyar kamaru shugaban kwamitin na hukumar yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa na ƙasar jamhuriyar kamaru musta njimama ya ce aikin da za su yi a yanzu haka zai kasance cewar sabo da kaza baya hana yanka kaza a faɗin ƙasar ta kamaru jaridar jirgin post kuma ta ƙasar kamaru ta ce wani ruwa da aka yi a kasar ta kamaru kamar da bakin kwarya ya kawo mummunan ambaliyar ruwa a bangaren yan awalin kasar ta kamaru da suke magana da harshen ingilishin sarauniyar ingila irin wannan ambaliyar ruwan da ba taba gani irinsa ba a wannan bangaren kuma gwamnati ta bangaren hukuman agaji sun ce za su bari su ga sun tallafa wa waɗanda suka rasa mahallinsu a wannan jihohin guda biyu sai kuma jaridan afin media an da ita kuma kuma ta ce 'yan adawa a kasar jamhuriyar kamaru suna shirin gudanar da waɗansu zanga-zanga a faɗin ƙasa domin yadda rayuwa take tsada kuma gwamnatin ƙasar kamaru sun yi gumda bakin su ba su ce komai ba sakatare janar na jam'iyyar adawa ta sdf oc jesuwa ya ce dole ne su gudanar da wannan zanga zanga domin nema wa talakawa su za mu kammala shakin jirgin namu na wannan makon ne dai da jaridan regional dukkan ala ita kuma ta kwarmata mana cewar kasar japan za ta tallafa wa kasar jamhuriyar kamaru da makudan kudade domin haɓaka bangaren noma a faɗin kasar ta kamaru kasar yadda al'umma suke fama da tsadar cimaka a faɗin duniya gwamnatin kasar ta japan ta ce gwamnati taimakawa wa faratar kasar kamaru domin inganta bangaren noma kasancewar tana da razuzzuka masu albarka Muhammad Awal Garba, daga Amurka daga ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To baballe a takaice ukraine ta faɗa a jiya talata cewa an kashe 'yan ƙasar rasha 52 a wani harin makamai mai linzami mai cin dogon zango wanda aka kai akan wani wurin zuba harsashai a kudancin ukraine moscow ta musanta wannan ikirarin tana mai cewa an kashe fararen hula bakwai kiev ta ce harin da aka kai a garin novakovka da ke yankin kaisin ya zo ne bayan da amurka ta baiwa ukraine na'urorin harba makamai masu linzami na zamani wanda ukraine din ta ce sojojinta suna amfani da shi sosai a jiya talata sabuwar ministar harkokin wajen faransa ta ce akwai 'yan makonni kalilan da za a samu damar farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da manyan kasashen duniya ta shekarar 2015 kafin damar ta kubuce yayin da take magana da 'yan majalisar dokoki catherine colonna ta ce a halin da ake ciki yanzu batun ba zai yiwu ba ta kuma zargi iran da yin amfani da dabarun jinkirta batun da kuma komawa kan matsayar da aka amince da ita a baya a tattaunawar da aka yi a doha a farkon wannan wata yayin da take ci gaba da shirin inganta sinadarin uranium a ƙarshe shugabanni eritrea da somaliya sun sanya hannu akan wata yarjejeniyar aiki tare akan batutuwan tsaro zaman lafiya diflomasiya da kuma siyasa an cimma yarjejeniyar ce da shugaban kasar eritrea isaias afwerki da shugaban somalia hassan sheikh mahmud suka kammala ne bayan ziyarar kwanaki hudu da sabon shugaban somaliya ya kai a birnin asmara to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin arewa a yau yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman babu yakub makeri da ya karanto labarai sai kuma solomon abu da daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ya sallama da ku daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc